بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فهذه كلمات مبتكرة في أعمال القلوب التي كانت تسمى المقامات أو الأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء والرجاء له وما يتبع ذلك اقترى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها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 ga watan jumada ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ya daidai da 20 ashirin ko shi ya daidai da ashirin daidai ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako-mako a masallacin modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina wajen karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر بجمل ما منه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني wanda ya rasu nawa ها ها a'a ai تتعالى ya kamata kara وانت ساتم ga سوى wancan amma aje nawa ga wata a zulqaida ko ishirin ga watan zulqaida daren litinin hijira 728 wannan kuma shi ne majalisunmu na biyu a yau za mu fara da karatun wannan littafi wanda aka ba shi suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya للدافي دي دجتلي دجتشكيلة التفاين شيخ الإسلام أبو الأباد أحمد ابن عبد الحليف ابن تيمية ما لن يقال على بسم الله سنة يكي سوى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ابن تيمية يا بودي لولا آه، دعاء آه، خطبة الحاجة وتتكبت لك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم da ابن تيمية على anan ya kawo ta واحد bai kawo ta da sikar ta cikakkiya yadda take a cikin hadisan ba domin hadisan ba ta zo da lafazin nashhadu ba sai dai ashhadu duk inda ta zo da lafazin ashhadu wanda shi kansa ibnu taymiya din ya faɗi hikimar da yasa take zuwa ta zo da lafazin ashhadu ba ta zo da lafazin ashhadu ba domin ba ka iya wakiltar wani wajen shaidawa babu bauta da gaskiya sai Allah ba ka iya wakiltar wani sai dai kowa ya wakilci kanta shi yasa yake zo ya zo da lafazin ashhadu ba da lafazin ashhadu ba to amma anan saboda ya kawo ta da siga ce ta gabatarwa kawai kamar mabuɗi ne kawai ya sanya ta ga littafinsa sannan a wasu nusa ɗin ma wato a wasu kwafi kwafi ɗin ma na littafin babu ita wannan siga a farkonsa an samu ne a cikin wasu daga cikin kwafi kwafi ɗin littafin ce godiya ta tabbata ga Allah nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa nasta'dihi muna neman shiriyarsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya mana tsari daga sharrukan kawukanmu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ko munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda duk Allah ya shiryar babu wanda ya isa ya kasar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منا شيدا وبابا أبو بوتا دا gaskiya الله شي شي kadai wanda ba shi da abokin tarayya ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كما منا شيداوا cewa Muhammadu bawa ne na Ubangiji bawa ne na Allah kuma manzo ne nashi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Allah ya ƙara dadin tsira gare shi da shi da alayen gidansa da sahabbansa yayi sallama gare sallama mai yawa sai ya ce amma ba'du bayan wannan fa hadhihi kalimatun mukhtasaratun hadhihi kalimatun mukhtasaratun fi a'mal al-qulub allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا عجلان أنا ابن تيمية ينا فدا مكة وانا للتابي ما يكون سعر wato abinda wannan littafi da yake gaban mu ya kunsa shine ibnu taymiya yake ba mu a dunkule sannan kuma yake gaya mana dalilin da yasa ya rubuta littafin yace wannan kalmomi ne takaitattu فهذه كلمات مختصرة ولن للتافي وسئن كالمومين تكيتتو في أعمال القلوب ودفك إلى علاقة أيك زكاة التي قد تسمى المقامات أو الأحوال أيك زكاة إن أكن كراو سدى المقامات أكن كما كراو سدى الأحوال كما يقول زي يعني واتو أما أبو تا bin ɗariƙun sufaye ko bin tasawufi sukan kira wannan ko dai da makam ko da hal sai mutum ya samu hali ko ya samu makami abinda suke nufi da wannan ya samu tsartakar zuciya zuciyarsa ta gyaru ta zama nagartacciya tsarkakkiya to wannan mataki na tsarkakar zuciya sukan ba shi wannan suna al-maqam ko al-hal sai mutum ya samu wannan matsayi ko ya samu wannan hali wani yanayi wanda ba shi ne ainihin ya haifar wa da kansa wannan yanayi ba Allah maɗaukakin sarki shi ya so ya tsunduba shi cikin wannan hali na tsoron Allah da takawa da ainihin fata a wajen ubangiji da tsananin soyayya ga ubangiji da kuma dogaro gare shi to a nan an samu da dama daga cikin waɗanda suke bin irin waɗannan tafarki na sufanci sukan fahimci wasu abubuwa da suke da alaƙa da ayyukan zuciya ba daidai ba kamar misali su fahimci tawakkali ba daidai ba a fahimci misali zama ba tare da ana neman abinci ba ba tare da zuwa kasuwa ba ba tare da wata sana'a ba a ɗauka wannan shine tawakkali kamar da wasu daga cikin sufaye suka fahimci haka har ma suke yin magana akan tawakkali suna cewa wanda ya isa matuƙa ga tawakkali shine wanda zai zauna a masallacin unguwarsu ba tare da yana fita kasuwa ba ya zauna kawai ya yi ta ibada ya yi tauridi da zikiri mutanen unguwa za su bashi abin da zai ci suka ce wannan shine tawakkali kaga akwai mummunar fahimta da abin da ake nufi da tawakkali tawakkali ba yana nufin mutum ya zauna baya neman abinci ba to waɗannan irin abubuwa waɗanda suke da alaƙa da ayyukan zukata su ne ibn taymiya yake so zai yi magana da magana akan su a wannan littafi domin yayi gyara akan wasu gura wata gurguwar fahimta da ta faru a cikin wata ainihin jama'a kamar su sufaye zai musu gyara akan wasu abubuwa da suke fahimta ba daidai ba a nan za ka ga ya ce kalimatun muktasara kalmomi takaitattu wanda zai nuna maka cewa a wannan littafin ibn taymiya ba ya yi magana akan dukkanin a'malin kulub ba zukata ko zuciya da Allah maɗaukacin sarki ya halitta ya sanya ta ita ce jigo a cikin gaban mutum gaba ɗaya idan ta gyaru mutum ya gyaru idan ta lalace mutum ya lalace to akwai ayyuka da dama da suke da alaka da zuciya bayan ayyukan da suke da alaka da sauran gabbai akwai ayyukan da su alaka su da zuciya ne kadai to suna da yawa to a nan ibnu taymiya zai zai dauki wasu ne yayi magana akan su ba duka ayyukan da suke da alaka da zuciya zai yi magana akan su ba shi yasa sun daga nan ya fara gaya maka cewa mukhtasara zai yi abin a takaice domin kada ka zo ka ce ai bai kawo kaza ba bai kawo kaza ba shi ma yana cikin a'malul qulub ya gaya maka a'a abin zai baka shi a takaice zai haskata maka hanya sauran abubuwa kuma ka binciko da kanka ka karanto da kanka ka yi ilimi da kanka ba wai lalle komai sai ya faɗa maka shi a wannan littafi ba gaba daya kamar yadda bukari lokacin da ya rubuta littafin sa kaga sai ya sanya maka aljami'u sahih min aljami'u sahih al-mukhtasar min ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi kaga sai yace al-mukhtasar al-jami' as-sahih al-musnad al-mukhtasar ina nufin takaitacce ba wai wanda ya kunshi dukkanin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama dan gudun kada ka zo ka karanta wani hadisi sahihi baya cikin sahih bukhari ka ce yaya kuma bukhari bai kawo shi ba tare da cewa sahihi ne to bukhari tun a sunan littafin ya fara gaya muku cewa ba wai yana son ya kawo dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane da suka inganta a'a yana so ne ya kawo wani bangare daga ciki shi yasa yace al-mukhtasar to shi ma ibnu tayyiba irin wannan ne yace anan zai kawo maka wasu ɗan kalmomi ta gaitattu fi a'malil qulubi wanda suke da dangantaka da ayyukan zukata allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal wadanda aka kirawo su maqamat ko a kirawo su ahwal to ana ba su wannan suna wa hiya min usulil imani wa qawaidid kuma waɗannan ayyuka na zuciya suna daga cikin usulul iman usulul iman wato jigo na imani suna daga cikin ƙa'idodi manya manya na addini mislu mahabbatillahi wa rasulihi kamar san Allah da manzansa wa tawakkuli ala kamar dogaro ga Allah wa ikhlasu dini lahu kamar tsantsanta addini ga Allah shi kadai wato ikhlasi wa shukri lahu kamar gode wa Allah wasu sabri ala hukmihi kamar hakuri bisa ga hukuncin ubangiji wal khawfi minhu kamar tsoro daga ubangiji war raja'i kamar fata kyakkyawan tsammani da ubangiji wa ma yatba'u zalika da abinda duk yayi kama da wannan shin kamar waɗannan abubuwa su ne zan yi magana a kansu a nan yana ka haske akan abinda zai tattauna a kansa a cikin wannan littafi yace yaktaza zalika ba'd man awjaba aujaballahu haqqahu min ahli al abinda ya hukunta rubuta wannan littafi sashin abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta na hakkin wani daga cikin muminai wato ɗaya daga cikin almajiransa shi ya buƙaci ya rubuta wannan littafi shi ya buƙaci ya masa bayani ya yi masa bayani akan waɗannan abubuwa san Allah da manzanta tawakkali bisa ga ubangiji ikhlasi godiya da sauransu ya nemi ya yi wannan ibn taymiya ya ga haƙƙin sa ne ya anka masa da bukatarsa ya rubuta masa ko ya yi masa shiftar waɗannan kalmomi a takaita an gane ko yace is wastaktabaha wa kullum minna ajlan ya nemi in rubuta masa ni da shi kowanne yana cikin gaggawa wato wannan ya nuna maka lokacin da ibnu taymiya rubuta wannan littafi akwai abubuwa da yawa da suke gabansa shi mutumin watakila ba ne yana cikin halin tafiya saboda haka yana gaggawa ya koma garin su dan guzurin da ya zo da shi ya kare an gane ko shi ma ibnu taymiya yana cikin wasu sugulgula don haka akwai abubuwa gabansa da dama kila kamar yadda muka karanta irin rigingimu da yake ta fama da yan bid'a ana neman shi a can za a yi mukabala da shi can za a tsaye shi a ce me yake ne za a ce Allah yana sama ko yayin kaza kaza kaga abubuwa ne a gabansa da yawa sai ta kullum minna ajlan Aga a cikin da ya rubuta wannan littafi a cikin hali na gaggawa tari malamai suka yi littafi a cikin wani yanayi na tafiya ko wani yanayi na gaggawa a lokacin da suka zo rubuta muqaddima sukan faɗi haka sai ga yanayin da muka rubuta littafin a ciki dan koda za ka samu kuskure a ciki ko ka samu tuntukan harshe sai kai musu uzuri sun yi shi ne a cikin wani yanayi ko dai na tafiya yanayin tafiya mutum ba ta tare ke da duk abin da ya dauko ba sannan kuma ka abin nan tunani yana tunanin ya gidansa ya iyalansa ya zai je ya samu inda yake so ya tafiya ya zai yaushe zai bar can da abubuwa da yawa da za su ta gicciyo masa yana halin tafiya saboda haka a cikin irin wannan yanayi zai iya rubuta wani abin da kuskure a lokacin da abin da Abdul Sayyid ya rubuta littafin sa Zadul Ma'ad kun da san littafin Zadul Ma'ad wa ma gama ga littattafai suna nan mujallabi guda biyar to ahalin tafiya ya rubuta su yana cikin tafiya ya rubuta su amma ga sunan tun karfin ba a zo a shimfiɗe su a ce za a karantar da jama'a wanda ya ɗauko zadin ba zai karanta ko babu shakka sai dai kawai ya yi ta bin abubuwan a gurguje amma ba wai ya tsaya karantar ba tare da bayani mutane su fahimta saboda littafi ne na mutala'a ba na mudarasa ba littafi ne na aje a leƙa a yi bincike a ciki ba littafi ne na a sa shi a gaba ba a ce za a bi shi musamman a karatu na abin nan haɗa ku irin wannan da za a haɗa mutane daban-daban wasu masu ilimi wasu wasu ɗalibai wasu ainihin masu gane baki wasu ma ba sa gane baki a ga irin wannan yanayi ba zai yi wa a karanta irin wannan littafin ba to amma duk da haka wannan littafin shi ya rubuta shi ne a halin tafiya a halin tafiya yanzu mutum nawa ne zake halin zama ba zai iya rubuta wannan ba suna nan da yawa dama da tattafai yanzu misali sayin bukari ibn tabiya bai abin nan imam bukhari bai rubuta shi a guri guda ba a zama a cikin tafiye-tafiyen sai rubuta wasu ma wasu ma hadisan ya rubuta su a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka inda yake ya rubuta in ya sauka ya samu dama ya rubuta wannan duk tana faruwa ainihin ga ga malamai kuma suna bayanin wannan su ce ga halin da yasa suka rubuta littafin to anan kaga ya gaya maka mai wannan littafi ya kunta ya kunshi amalul qulub abu na biyu ya faɗa maka dalilin rubuta littafin wani daga cikin almajiransa ne ya buƙaci ya rubuta masa dalili na uku ya gaya maka cewa ya rubuta shi cikin gaggawa shi mai buƙatar a masa rubutun yana gaggawa shi ma ibn taymiyyah yana gaggawa ce wa kullum minna ajlan kowane ɗaya daga cikinmu yana cikin hali na gaggawa wannan ta yanzu littafin al-tarafi al-maksud shi ne mafi girman littafi a mazhabar al amma ana cewa shi a taraf sai ya rubuta shi a lokacin yana cikin rijiya yana cikin rijiya yake rubuta yake rubuta littafi ya rubuta a zira guga ya je wani azalimin sarki ne ya jefa shi wai kurkuku ne da shi ne ba da yake ci gaba da cewa fa a kolo sai ka daga mai sosai na fa a kolo هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه الآسي بترك مأمور أو فعل مهذور والمقتصد المعدي للواجبات والتارك للمحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه <clears throat> إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماهية وإما بمسائب مكفرة وإما بغير ذلك وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله <clears throat> وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون وقاس وهم السابقون وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه وما ترددت عن شيء أنا قائله ترددي أن كبد نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه malam yake fa aqulu to abinda nake cewa هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين وأن أيك جميعها قباء ينسو dukkanin ayyukan da suke da alaƙa da zuciya waɗanda suna daga cikin shika-shikan imani kamar san Allah kamar san manzon Allah kamar dogaro ga Allah kamar ikhlasi kamar haƙuri bisa ga abin da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta maka mara daɗi da ire-iren waɗannan dukkaninsu waɗannan abubuwa ne da suke wajibi ga dukkanin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da bin abin da ya saukar na shari'a da su ne almukallafina waɗanda Allah ya tallafa musu shari'a wajibi ne su zama suna da waɗannan halaye fittifaqa a'immatid dini wannan kuma ijma'i ne gaba ɗaya na malaman wannan addini bala ya ce wannan su fiha ala talati darajat mutane dangane da waɗannan ayyuka sun kasu kashi uku to kashi kashi ne hawa hawa ne gida uku kama hun fi a'malil abdani ala talati darajat kamar yadda mutane suke akan ayyuka na jiki ayyuka na gabbai kamar sallah azumi zakka sadaka ayyukan dai da gabbai suke na zahiri nan ma mutane sun kasu gida kashi kashi har kashi uku hawa hawa ne har gida uku zalimin li akwai wanda yake zaluntar kansa muqtasidin akwai wanda yake tsakatsaki sabiqin bil khairati akwai wanda yake mai gaggawa wanda yayi fice cikin aikin alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya labarta wannan a cikin alqur'anin sa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله zalika huwa al-fadl kabir Allah madaukakin sarki yace sannan muka gadar da littafinmu ga waɗanda muka zaba daga cikin bayan malamai da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana nufin al'ummar annabi sallallahu al'ummar da suka amsa kiran annabi sallallahu Allah ya gadan musu da littafi shine alqur'ani fa minhum zalimun li nafsihi to daga cikin waɗannan da Allah ya zaɓa cikin bayansa ya gadar musu da littafinsa akwai wanda yake zalimin li nafsihi mai zalintar kansa wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsaka tsakiya wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin su akwai wanda yake fice yake tsere wajen aikin alkhairi bi iznillahi da iznin Allah ذلك هو الفضل الكبير wannan shi ne falala wacce take mai girma waɗannan dukkaninsu ɗan aljanna ne يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم وبنجدي يا يا الكورن زي شجر جسوق بعد يا الجنة duk da cewa mataki uku ne akwai wanda yake zalibun li nafsihi akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairati waɗannan matakai gaba ɗaya ko waɗannan kashe-kashe guda ɗaya guda uku duk suna cikin alladina tsafaina min ibadina suna cikin waɗanda Allah ya zaɓa suna daga cikin zaɓaɓɓu ibn taymiya yake cewa fadlimu li nafsihi wanda yake mai zaluntar kansa shine al'asi da tarki murin aw fi'li mahdhur wanda yake saba wa Allah ta wajen barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko ta wajen aikata abin da Allah ya hana wato mumini ne amma yana saba wa Allah mumini ne amma mai saban Allah wannan shi ne azzalimu li nafsi wani lokaci zai bar wani abin da Allah ya wajabta masa wani lokaci zai aikata abin da Allah ya haramta masa amma kuma tushen imani bai rabu da zuciyarsa ba yana nan a matsayinsa na mumini to wannan shi ne azzalimu li nafsihi al-muqtasid tsakatsakiyar kuma shi ne al-mu'addi lil wajibati wa tariki lil muharramati wanda yake mai bayar da wajabban da suke kanta, abinda Allah ya wajabta masa za ka ga yana yi abubuwan da Allah ya haramta masa kuma za ka ga yana bari wannan shi ne al-muqtasid shi ne mai tsara da lafin ba amma kuma bai kasa wajen aikata wajibai da aka dora masa ba bai kuma zame ya fada cikin abubuwan da Allah ya haramta masa ba wanda kuma yake as-sabiqu bil khairati shine al-mutaqarribu bima yaqdiru alayhi bil wajibin wa mustahab bayan ya aikata abin da yake wajibi bayan ya bar abin da yake haram kuma yana kokarin ya ga ya aikata wani abin da zai iya na mustahabbi bayan wajibi kuma yana kokarin aikata lafin filu za ka same shi yana ta ɗau'i za ka same shi yana azumin alhamis da litinin da ayyamun tu misali za ka same shi da lafin filu da kiyamun laili za ka same shi yana yin sadaka bayan abin da yake fitarwa daga dukiyarsa na zakka wannan shine as-sabiqu bil khairati bi idnillah waɗannan dukkaninsu suna ƙarƙashin allazina safaina min ibadina dukkaninsu suna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah maɗaukakin sarki ya gadar musu da lissafi istifa'ul lahi ubangiji ya zaɓi mutane ya sanya su cikin wannan layi ya ba su littafi wannan zaɓi shi baya hana a cikinsu a samu azzalimu li nafsi a samu mai zaluntar kansa dan wasu za su ja da wannan sai ya za a yana azzalimu li nafsi kuma ya zama daga cikin almustafai waɗanda aka zaɓa ya zaɓaɓɓe kuma zai zama azzalimu li nafsi wannan ba wani abu bane a samu wanda yake zaɓaɓɓe kuma azzalimu li nafsi domin zulmun nafsi wannan da wuya ne ka raba dan adam da zaluntar kanta zaluntar kan nan hawa hawa ne akwai wanda zaluncinsa ya fitar da shi ma kwata-kwata daga da'irar al'umma ta musulmi gaba ɗaya zaluncinsa ya yi nisa don ya kai ga shirka shirka ba zalunci ba ce inda shirka da zulmul azim wanda zaluncinsa ya kai ga shirka da haɗa Allah da wani wanda zaluncinsa ya yi girma ya fitar da shi daga da'irar musulmi an gane ko ko zalunci sai ya kai shi ga ta'tilul lahi subhanahu wa ta'ala ta'tilur rabb yace babu Allah ma kwata kwata ko zalincin sa ya kai shi ga cewa kowa Allah ne komai Allah ne kaga wannan zalincin sa ya fitar da shi daga da'ira ta musulmi akwai kuma wanda zalincin sa bai kai haka ba zalincin sa na aikata kaba'ira ne yana aikata manya manyan laifuffuka akwai kuma wanda zalincin sa zalunci ne na tafsiri gazawa wajen yin wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya neme shi yi ko kuma zai yi su amma ba zai cika su yadda ake bukata ba wannan zalunci ne ko kuma a'a mutum ya ji cewa irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata babu shakka wannan ni'imar tana bukatar wato a wajensa a samu yawan aikata ibada da kokarin kaucewa duk abin da yake zai ga masa Allah amma idan gaji cewa yana kasawa a wannan zalimin shi ba zalunci ne shi ta adam baya rabuwa da zalunci lokacin da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar siddiqi ne a cikin wani al'umma ba siddiqi bane ne. amma lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wace addu'a ya kamata ya rika yi mai manzo Allah ya ce ya faɗa qul allahumma rabbi inni zalamtu nafsi ظلما كثيرا ولا يكفر الذنوب إلا انت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كدوبة تجيكي نيديتي وشعر دعاية كما يا أوكيا أمر صلى الله عليه وسلم إرقائي وقال الله تيكي كريكا شواء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إذا تجيكي أنت يرقى قدر حقا يا أبنجي جينا ظالم تكينا ظالم تيبيا ina kuma ga wani gama gari ina ga wasu irinmu daga babu shakka kullum a cike muke da zalunci sai sa lokacin da ayan nan ta sauka ayan nan da suke cewa fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun الذين آمنوا ولم يلبسوا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون lokacin da wannan aya ta sauka take bayanin cewa waɗanda za su samu amnu masu samun zaman lafiya a ranar gobe kiyama su ne waɗanda ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne za su samu amnu sahabbai su ya tashi suka je gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadda da abubakar a cikin su suka ce ya rasulullahi ga abinda Allah ya saukar wannan ayar fa mun ga cewa idan dai ayar nan yadda muka fahimce ta haka take to babu wanda zai kai labari ranar gobe kiyama fa ayyuna lam yazlim nafsahu ya rasulullah cikin mu waye bai zalunci kansa ba ku duba maganar da sahabban suke yi fa ayyuna lam yazlim nafsahu haka shi babu wanda zai kubuta daga zalunci ke waye daga cikin mu bai zalunci kansa ba manzo Allah ya ce musu kwantar da hankalinku ba abinda ayat take nufi abinda kuka fahimta haka ayat take nufi ba ba na nufin zalunci irin wannan ba nufin shirka ba ku ji maganar bawan Allah nan na kwarai ba ya bani ya ya bani la tushrik billah inna shirka la zulmun azim la zulmun azim saboda haka anan ana nufin shirka babban zalunci shi yasa ma yazo da nakira allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin wannan nakira din ta ta'zimci nakira ce lit ta'zim ay lam yalbisu imanahum bi dhulmin azim ba su cakuɗa imanin su da babban zalunci ba wanda shi ne shirka inda shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun kafirai su cikakkun azzalimai su ne na hakika su ne waɗanda suke zaluncinsu ya yi girma za mu ga cikin annabawa har cikin annabawa sukan samu kansu a cikin wannan yanayi annabi adam alaihi salam mai ta'addu'a yi lokacin da ya ci wannan itaciya da Allah ya haramta masa me yace qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfirna wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi yunus alaihi salam da ta'addu'a yi. ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي يونس عليه السلام النبي موسى عليه السلام لوكا تشندا يدك وانا أين ينكت فيه يموت ليك سوى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إني ظلمت نفسي أو بنجي جنازة لتكينا فدوب أحساء النباوة akan samu wani lokaci su samu kansu cikin irin wannan wannan bai fitar da su daga cikin almustafai ba daga cikin zababbu saboda haka kasancewar an ce sun eh, ma'auratna alkitab allazi nasfafaina an ce an gadar da littafi ga waɗanda muka zaɓa aka kawo azzalimu li nafsihi wannan baya nuna cewa a cikin wato abin nan baya nuna cewa azzalimu li nafsihi baya ciki wasu sun yi kokarin su tawilin ayar kamar zilawa waɗanda su a gurinsu babu maganar a shiga wuta a fita in aka shiga an shiga kawai babu ranar fitowa to su a gurinsu wannan ayar ai kaga za ta zama musu cika tunda azzalimu nafsihi karshe Allah ce jannatu adni yadkhuluna to ya kuma azzalimu nafsihi kuma ko kun ce ba zai shiga aljanna ba da kuma Allah ce jannatu adni yadkhuluna suka ce a ai ku ne da ba ku fahimci ayar ba ai da Allah ce thumma awrasna alkitaba alladhi nasbaqaina min ibadina faminhum wannan da hum din yana komawa zuwa ga ibadina ba allazina safaina ba kun ga yadda suka yi kwana ko suka ce ai wannan damiri yana komawa zuwa ga bayi bayan ba wai zababbun ba a cikin bayi akwai wannan amma masu shiga aljanna din su ne as-sabiqu bil khairati bi idnillahi kawai جنات عدن يدخلونها يدخلونها من يدخلها السابق في الخيرات ده الظالم لنفسه ده المقتصد ضد المسد wato a bisa ne mu'tazilawa su ma fa ba za su kafa aljanna ba dan dole ne a samu azzalimu da nasi a cikin su dole ne amma suna ta ainihin kokarin takura ra'amar ubangiji ta zama ta kunshi dan wasu mutane wanda suke kaɗan a nan malamai suna tattaunawa me yasa aka fara da azzalimu da nasi sannan muktasid aka kawo a azzalimu bil khairat da karshe sakila in kai ne za ka yi bayanin mukami ka fara ka fara da babba sannan ka yi wa ƙasa ya ka fara da azzalim sannan aka zo aka ƙare da asabiqu bil khairat wasu suka ce an fara da azzalimu li nafsihi dan kada a jefa masa ya asu ya ji cewa ya ɗeba kauna daga rahamar ubangiji aka fara faɗar sama ya ji cewa a ai ubangiji zai karbe shi idan ya tuba Allah zai yafe masa da aka fara da shi an gane shi kuma a sabi gobin khairati sai aka kai shi karshe dan kada ya ga cewa yana tserewa a cikin aikin alkhairi kullum shi ne a gaba wannan ya rude shi ya san cewa fa wannan gamdakatar ne na ubangiji ubangiji shi ya bashi wannan shi yasa Allah ce bi iznillahi zai ma ya san cewa ba wai kazar kazar din sa bane yasa shi ya zama ya fi kowa da a'a tawfiki ne na ubangiji don haka wancan an gabatar da shi an fara faɗansa dan a sa masa wani abu na fatan rahama ta ubangiji kada ya da kauna wannan kuma an jinkirta fadarsa don a dakusan masa wani rudu da jiji da kai an gane ko wannan wani abu ne da wasu daga cikin ainihin malamai suka faɗa wasu kuma suka ce an fara faɗan azzalimu li nafsi domin su suka fi yawa azzalimuna li anfusihim su suka fi yawa a cikin al'umma sannan masu biye musu a yawa al-muqtarrib waɗannan in ka kwatanta su da azzalimu li anfusihim sai da su ne kaɗan sannan kuma a aqallu min da al-qalil shine as-sabiqu bil khairat bi idnillah saboda haka an fara faɗan mafiya yawa sai mai masu bin su a yawa sai kuma aka faɗi waɗanda su suka fi karanci malamai da sun yi ta magana akan hikimar da ta sa aka ainihin kawo wasu kuma suka ce a'a az-zalimu li an kawo shi a farko sannan aka kawo al-muqtasid sannan aka kawo as-sabiqu lil khairat bi idnillah domin abin da za a yi magana na aljanna da shiga aljanna ya zama ya fi kusa da asabiqul Kaira. kun ga aishi ya fi kusa da maganar aljanna asabiqul da bi billahi zalika huwa fadlul kabir jannatu adnin yadkhuluna kaga wanda zai fara da shi shine a gaba gaba shine wa asabiqul Kaira. waye zai biyo bayan sa almuktasir waye na karshe asabiqul Kaira. to in ka samu kanka a cikin wato musamman a wannan marar ba mutum ko azalimin nafsi din bai samu yadda abubuwa suka lalace ana ta yin ridda domin a yanzu ridda ake yi jama'iyya ridda jama'iyya ba wai ɗaiɗaiku ba jama'a jama'a haka ake ridda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin cewa a ƙarshen zamani mutum zai wayi gari mumini kafin yamma ya zama kashin yana da yamma kafiri kafin gari ya waye yana mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri haka Allah ya rike imanin mutum ya mutu bisa tauhidi da aqida mai kyau shi kanka wato ba karaman rahama bace ba karaman nasara bace ka zama azzalimu da nafsi ma cikin ahlus sunna ai ba karaman rahama bace mutum ya hada shirka da azzalimu da ai kaga babban domin kamar da muka ce zalunci kaga hawa hawa ne ai hawa hawa ne to ai kokari a zama daga cikin asabi ko lil khuzil khairat din duk da abin da ya wahala in ba a samu nan ba a zama al muqtadi ba na ce ako ba ya zama cikin ko da al muqtasiduna na to shine ibnu taymiya yake cewa fa zalibu li nafsihi al asi bi tarki ma'mur aw fi'li mahzur wanda yake saba Allah ta hanyar aikata abin da ya umarni da shi ko aikata abin da Allah ya hana wal muqtasilu shi kuma tsakatsakiya al muaddi lil wajibati wanda yake aikata dukkan wajibin da yake kansa wa tarik lil muharramati yake barin abubuwan da aka haramta masa amma ba za ka same shi ba kuma wajen aikata nafil filu wa sabiqu bil khairati wanda yake tsere wajen aikata alkhairi kuma al mutaqarribu bima yaqdiru alayhi min wajibin wa mustahab shi ne wanda yake kusantar ubangiji da abin da duk yake iyawa na aikin wajibi ko aikin mustahabbi والتارك المحرم والمكروه شيء اللي يكبر حرام يكبر مكروه ابن تيمية وإن كان كل من المقتصد والثابت قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة فالله يحب التوابين ويحب المتظاهرين وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك ابن تيمية يأتي ضد شيء واحد كل من المقتصد والثابت kowane ɗaya daga cikin al-muqtasid din da as-sabiq din an daina maganar as-sabiq shi kansa wanda aka ce al-muqtasid kakakiya ko as-sabiq wanda yayi fice yayi tsere kad takunu lahu dhunubun zai yi zan yana da zunubai zai yi ya zama yana da zunubi dan mutum ya zama as-sabiq lil khairat ba shi ke nuna ya zama ma'sumi ba kamar da muka ce idan daraja ta siddiqiyya irin ta sayyidina abubakar ما تفاكم سما معصومي بقى التي والذي جاء بالسكر وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم الله ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فدولا وبيت والذي جاء بالسكر وصدق به هذا هو الشيء مقام نفس الديكيه wanda ya zo da gaskiya sannan kuma ya gaskata da shi wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallama bihi wasu suka ce kamar sayyidina abubakar wanda ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya da ya zo da ita ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbi suna samun abin da duk suke so a gurin ubangiji falalar ubangiji a buɗe take sai abin da suka zaba zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon waɗanda suke masu ihsani bayan Allah ya ce su ne almuttaquna masu tsoron Allah waɗanda suke samun sakamako na abin da suka ga dama a wurin ubangiji ranar gobe kiyama sai ya ce li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu li yukaffira Allahu anhum dan Allah ya kankare musu mafi munin aikin da suka yi kaga ashe cikin ayyukan su akwai asayya duk daga matsayin da suka samu ja abi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim sai kuma Allah ya ce li yukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu kaga ashe akwai sayyi'at a cikin ayyukan siddiqai ma to haka nan zamu ga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uhiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فدوبا وبنجدي ديتي ويغغاوا زوا ga aikata zai gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da aljannar da fadinta fadin sammai da kasa waɗanda za su yi wannan gaggawa kaga su ne asabiquna su ne masu tsere تسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين انت لديت كما تطور عن الله كما عند الله كما عند وجه الآية تشي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يا الله صفا المتقون الذي لا ينفقون في السراء ما تشير ولوك عند سكين يلوى والسراء ولوك عند سكين أنا لي بايع على السير والكاذبين الغيظ ما سو ما سو هذه والعافين عن الناس ما سياتي ومتعلم wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana kan masu kyautatawa sai Allah ya kuma sifanta su bayan ya faɗi ayyukan su na kwarai da ci gaban su sai ce walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu aw zalamu anfusahum zakarullah wanda suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi Allah ya gafarta musu laifinsu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubi ba Allah ba wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ba za su doge akan aikin su da suke na kuskure ba alhalin sun san kuskure ne kaga Allah ya sifanta su da cewa su ne masu tsoron Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke za su samu aljanna ardu has samawati wal ard wanda uiddat lil muttaqina din yace su ne masu tsoron Allah amma duk da haka kuma sai yace sukan aikata laifi amma ba ka dogewa akan laifinsu an gane ko ashe kenan zai yi ya zama na sun yi wani abu na gazawa a matsayin suna na na mutane na yan adam da Allah madaukakin sarki bai ba su isma ba wannan abin da za su yi na zunubi tumha anhu bi tauba in ba bi tauba a share musu su ko dai ta hanyar su tuba ya ubangiji mun tuba a yafe mana wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana san al-mutatahhirina waɗanda suke masu ainihin tsarki Wai imma bi hasanatin mahiya ko kuma Allah ya tare musu zunubansu ta hanyar ayyuka da suka yi manya manya na kirki suna da ayyukan alkhairi yawa wanda idan ya ɗan laifin kaɗan yana faɗowa sai ya lime ya litsi bace a cikin tekun ayyukansu na ƙwarai. don haka ayyukansu na kwarai suna shanye su haɗe dukkan wasu ayyuka da za su yi wanda ba daidai ba idan balaga al-ma'ul qullatayn na ya kai kula biyu ai ba a ɗaukan najasa to haka suke to ayyukansu na kwarai suna da yawa ko da za su yi wani abu ba daidai ba sai ya bace a cikin ayyukansu na kwarai. shi yasa lokacin da hafiz ibnu abi balta ya rubuta takarda yana sanar da qurayshawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yake su wannan babban laifi annabi ya boye abu wani ya rubuta yana gaya wa makiya cewa gashi abinda annabi zai yi hukuncin wannan a musulunci kisa ne domin hukuncin jasusiya kenan shi ya sa sai da Umar ya tashi lokacin da aka gano yayi wannan ya ce yace da'ni adrib unuqa wani al-munafiq kale ne in biji yayan wannan munafiki rabin kale ne in tsinke masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam a Umar ayi hakuri la'alla Allah tala ala ahli badr wa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ayo Allah ya baka san Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar ba ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta mu wato laifin da yayi sai ya fado magfura eh yana fadowa sai ya fado a gafarci ne ya sa laifin da sai zama ya kau wannan aikin da ya yi babba shi yasa lokacin da sayyid na usman ya sayi wannan rijiya wacce wacce musulmi suka ringa shan ruwa a cikinta a madina a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra usman ma amila ba'd daga yau babu abin da zai cutar da usman abin da zai aikata daga yau shikenan duk ma me zai yi ba zai cuce shi ba ma'ana aikin da yi babban wa idza al-habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i kana da masoyi lokacin da zai yi maka laifi kwaya ɗaya to sai ka dubi kyawawan halayensa da ɗabi'unsa waɗannan kyawawan halayen sai su yi ta neman masa afuwa ta neman masa gafara ko a ranar gobe kiyama ubangiji ai awo zai yi ka فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ka ladina موازينه فاولئك الذين bima kanu بما كانوا باياتنا Na laifi sai tafi aljanna wanda kuma ayyukansa na lada suka yi ta kayo ya zama ayyukan a banza su suka nauyaya a cikin mizanin sa waɗannan su ne suka yi asarar kawo kansu saboda haka ta wa mutum ya zama yana da alhasanatin mahiya shi ka a kullum ta'amulin ka da dan uwanka ka gina shi akan wannan mizani kada kana zaune da mutum ya kyautata maka sau sau ɗari ran da ya maka abu da guda ɗaya ba ba daidai ba ka yi baran baran da shi ka zazzage shi ka tsaya masa kalma Ki a banza ci wallahi yadda muke da kai za ka yi ma ba yadda muke da kai banza ka za ka yi ma haka ba daga ran nan ku ba ta bai kamata ba sai ka duba a baya kuma me ya maka na alkhairi waɗannan abubuwa ta ke shi wannan shine ta'amuli mai kyau amma idan ka ce za ka zauna da mutumin da ba zai maka kuskure ba har abada to ba wanda za ka zauna da shi a duniya har abada ka ce za ka sha kullum kai ruwan da za ka sha garai garai yake babu wani ɗan tsakuwa ko wani ɗan haki a ciki to za ka mutu da isu ruwa musamman kana Najeriya to shi yasa wa in ma bi hasanatin mafiya wa in ma bi masa'iba mukaffira ko kuma Allah ya jarraba mutum da wasu masifu daban-daban waɗanda za su zama masa kafara Allah na kankare zunubin bawa ta hanyar jarrabarsa da wani bala'i in fada cikin wata rashin lafiya wannan rashin lafiya ta zama masa ƙaho da ainihin zaman masa tsarki ta wanke shi daga laifuka yana laifuka sai Allah ɗora masa wata cuta ya kwana da kwanaki wata da watanni yana ta zazzabi yana malaria to wannan sai ta kakkaɓe masa matuƙar mumini ne har ne ko zai shekara dubu ba lafiya ba wani abin da za amma mumini rashin lafiya ta awa ɗaya ubangiji yana kakkaɓe masa ainihin ainihin laifuffukan sa ta yi Allah ya shi da wani abin da ya zai zama kafara ce gare shi in ma da gairi zalika ko da wata hanyar ba wannan ba ya samu ceto a ranar gobe kiyama annabawa su cece shi ko bayan Allah su cece shi saboda haka kaga ashe kenan ba kawai dan mutum ya aikata laifi ba za ka yanke masa hukunci cewa kawai wuta zai je wane dan wane kawai wuta zai je wannan ko taya ko ba taya a ta yiwu ya zama ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba a yanke wa mutum musulmi wanda bai fita daga musulunci ba ba a yanke masa shiga wuta ko me zai yi na kaba'ira sai dai a bar shi ta hata mashi'a karkashin mashi'a ta ubangiji in sha azabahu wa in sha afa'al Allah ya so ya kama shi da laifi Allah so kuma ya yafe masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa yaghfiru ma duna zalika sai liman yasha da haka ake ta tahta al-mashi'a da kaga maganar mu'tazila da maganar khawarij masu cewa kawai wuta zai je babu maganar kuma fitowa ya saba wa tsoro ma duna zalika liman yasha maganar murji'a waɗanda suke cewa duk zunubin sa matukar yana da imanin zunubin sa ba zai cuce shi ba shi ma ya saba wa tsoro ma duna zalika liman yasha domin kalmar liman yasha tana nuna cewa ubangiji zai iya zabar wasu ya kona su zai iya zabar wasu ya yafe musu an gane ko min as وكل al الصنفين wa والسابقين من min awliya'illah sinfi din nan guda biyu duka suri a zalimu li nafsihi a al-muqtasid da as-sabiqu bil khairat dukkanin su waliyan Allah dukkanin su suna daga cikin waliyan Allah wa inna awliya Allah hum alladhina zakarahum Allah fi kitabihi bi qawlihi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم amanu الذين امنوا وكانوا يتقون وصورا ان اولياء allah lalle ودن suke waliyan allah. la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su kan abin da za su je su ishe wajen ubangiji wala hum yahzanuna ko ba ta bakin cikin abin da suka bari a duniya alladina amanu sune waɗannan da suka yi imani wa kanu yattaquna suka kasance masu takawa imani da takawa sifa ta wali imani da takawa din nan dukkan wani mumini ne tsoron Allah yayi yayi tarayya a cikin ta illa iyaka hawa hawa ne al-muqtasid da kuma as-sabiq wani ya fi wani an gane wani ya fi wani amma dukkaninsu sun yi imani sun yi tarayya a cikin imani sun yi tarayya a cikin takawa fa haddu awliya illahi in aka ce kai bayanin me ake nufi da waliyan Allah abinda ake nufi da waliyan Allah ko mu'minuna al muttaqu wannan shine abinda ake nufi da waliyan Allah kamar yadda alqur'ani ya faɗa dukkan wani abu da za a faɗa dangane da waliyan Allah ba wannan ba to kawai tatsuniya ce in dai ba wannan aka faɗa ba dukkan wani abu da za a faɗa a ce wannan shi ne sifar waliyan Allah ba wannan da Allah da Allah ya faɗa ba to duniya yake shi Allah din ba shi ake jingina waliyan zuwa gare shi ba a ce waliyan Allah to Allah ya ce waliyai na ga sunan kaga ce duk waɗanda aka jajibo ka ce za ka ba su cikin waliyan Allah in dai ba su shiga cikin wanda yake su ne waliyan nasa ba to ba su shiga ba duk yadda ka so ba za su shiga ba duk irin san da za ka yi musu wannan ba zai kasu shiga cikin waliyan Allah ba ka waliyan Allah dukkan yan wani ne mai tsoron Allah waliyi kalma mai sauki amma ka ji ana cewa a ce wane ne waliyi a ce maka a ai waliyi sanin waliyi ya fi sanin Allah wahala ma'arifatul waliyi as'abu min ma'rifatillah sai da cikin jawahirin ma'ani wai sanin waliyi sanin waliya ya fi sanin Allah Allah za ka kai shi zan sauki amma waliya sai ka wahala shi yasa wasu kawai sai su su nuna wani kabari su ce an ce daman waliya ne zai gano wannan kabarin to shi tun da ya gano shi ga shi waliya kaga kenan ba wanda zai gano ana ce sai waliya an ta samu wannan kawai mutum sai ana tafiya da shi sai tsogola wani goyo ta rusa kuka me ya sa shi kuka ce daman an faɗa masa cewa akwai wali wani a guri kaza a garin nan abin ne amma ba wanda zai gano shi wali dan uwansa saboda gashi shi Allah ya nuna masa kaga shi ya nada kanta. kaga in haka ake gane wali kaga a dole wali wali yi wuya tunda kaga dai kai ba za ka yi ƙarya ba kana ahli sunna sannan a zo a sanya wasu sharuɗa ta na wali taka a ce waliyan nan akwai abdalu akwai mujaba'u akwai autadu akwai akwai al'abin al'aqabu akwai gauti akwai wani haka a raba su wato gida gida kuma kowanne a sa musu membership din a sa cikin wani adadi a ce al'abdalu guda arba'in kaga sun wuce arba'in sai dai ka haƙura wato ba za ka samu shiga ba in ya kammala arba'in a ce al'adlu jaba'u su saba'in kaga in adadi ya kammala dole ka hakura ba za ka shiga ciki ba a ce al'autadu guda hudu ne tiraka ne na duniya ɗaya rike bangon gabas ɗaya bangon yamma ɗaya bangon kudu ɗaya bangon arewa a ce algautu guda ɗaya ne shi a kowane zamani kwaya ɗaya ake yi shi baya ba a masa shirka shi kuma dukkan abin da yake gudana a duniya ta hannunsa yake biyowa wato duk bajet da ubangiji zai yi to ta ofishinsa zai biyo shi zai rarraba subhanallah su kaga irin a zo a ce kuma a shekara akwai diwani wato majalisa da suke haduwa inda za su tattauna kamar tare yan majalisa za a tattauna bil da bil bil da dausu zai zai hawo a nada wasu sababbi idan wasu sun mutu a nada sababbi haka duk idan aka faɗi wannan alqur'ani a ce waɗannan su ne wani alqur'ani inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun na amanu har a zo a ce akwai ranar da za a rufe walittaka akwai khatamul auliya har a zo ana rigima akan wannan matsayin wani ya ce shine wani ya ce bai yadda ba shine a zo ana kari ibnu arabi ya ce shine wasu suka zo suna girmama ibnu arabi kuma suna son mukamin suna ce masa ashekul akbar kuma suna son mukamin sai suka ce shi wani bangare ya rufe akwai rufewar ta gama gari akwai kuma rufewar ta musamman to shi ta gama gari yesu suka yi ta musamman wani an littafi ya akan haka saboda haka kaga wani wannan mukamin ina aka samu shi ina aka samu wani khatamul auliya kamar suna gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi wa dake shi suna ce khatamul nabiyina to su ma akwai khatamul auliya har ma su kan fi so su fifita khatamul auliya akan khatamul anbiya so a fifita shi akan wannan kamar da alhakimu tirmidhi ba tirmidhi bai lissafin sunan ba wani ne wanda suka yi tarayya a gari guda wanda ya fara rubuta ya fara fito da wannan bid'a ta khasmul wilaya ya rubuta wani littafin khasmul wilaya a ciki ya ma fifita an wani taka akan annabci malaman garin suka yi ta akan suka ce yayi ridda kuma shari'ar musulunci ake kaga sai an kashe sai sai to wannan bid'a da ya fito ta kasu wura, ita ce wasu suka dauke ta suka yi mata kwaskwari ma suka sa rigar ta jiki to kuma shine aka zo aka yi ta rikici daga baya wanda yake shi ne wanda yake shi ne to aka duk wannan babu shi a'a in akwai khatamul awliya kamar da ibnu taymiya yake cewa akhiru akhiru mu'minin taqiyin ala wajhi al-ard mu'mini mai tsoron Allah na karshe da zai rayu a doron kasa shine wali na karshe wanda daga shi sai shi kenan babu sauran mu'mini a duniya to wannan shine khatamul awliya malam yake fa haddu awliya illahi humul mu'minun al muttaqun walakin zalika yanqasimu ila 'abd wa hum al muqtasid wa khasuhum as-sabiqun su waɗannan waliyai akwai waliyai wanda yake walittaka wanda take kowane mumini yana cikin ta kowane mai tsoron Allah yana cikin akwai kuma walittaka ta musamman ita ce walittaka ta as-sabiquna bil khairati bi idnillah waɗanda suke tsere wajen aikin alkhairi su wannan walittaka su ta musamman ce wa in kana sabiquna to ku su kansu sabi as-sabiquna din masu tsere cikin aikin alkhairi din su kansu su ba hawa hawa ne ala darajat kal anbiya'i kamar annabawa kaga matsayin annabawa suna cikin as-sabiquna bil khairat matsayin su fi matsayin waɗanda ba annabawa ba Ya fi matsayin siddiqai ko matsayin annabawan su kansu hawa hawa ne tilka rusul faddalla ba'dahum ala ba'd wasu annabawan sun fi wasu kaza a cikin sabiquna din ba maratib ne hawa hawa ne wasiddiqina da siddiqai a cikin siddiqan ma hawa hawa ne siddiqiyar abubakar ba ɗaya take da siddiqiyar aisha ba sai abubakar abubakar shine mutum na farko bayan annabawa da manzanni shine mutum na farko duk wani wanda zai samu matsayin siddiqiya a cikin wannan al'umma to bayan sai da abubakar ba zai taka mataki irin na sayyidina abubakar ba wannan ita ce aqidar mu'ahlus sunna an gane ko sauraka a cikin siddiqan ma hawa hawa ne sannan a zo akwai a shuhada a cikin shuhada hudun ma hawa hawa ne sannan as-salihun su ma a cikin su hawa hawa ne sallallahu alaihi wa صلى al عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ذا مقال أنا إن شاء الله سأتي بزوء ذا cikin wannan حديثي domin karin bayani a cikinsa duk da min taɓa bi ta kansa a cikin alwasiyatul kubra amma watakila wasu sun manta abin da muka faɗa za mu maimaita gwargwadon iko Allah madaukakin sarki ya samu dace ba mu gambatakar wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in malam adam gyara ya kamata ya faɗi me ya faru ba wai sun kasa biya bane ka gaya musu cewa abin da da suke bayarwa ana tawa an ninka musu abin an ce sun bari an ninka musu ya kai wajen yanzu miliyan ɗaya da wani abu kaga kamar ana kora da hali ka gaya mu mutane mana me ya faru mala adam wannan yana cewa mana ƙarin bayani dangane da wannan hadisin man allaka kalimatan faqad ashrak da kuma hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wanda ba aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza fatiha ahadukum fi an-nawm فليقل أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لا تضره وكان ابن وكان ابن عمرو يعلمها من بلغ منهم من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سك وعلقها في عنقه رواه اصحاب السنه. حديث نفرقو ما يكي صلى الله عليه وسلم وان ديرات لا ياتو حكيكا يا شركا. ابن ما لم يسكي سوى وان ديرات لا يا يا فاتا شركا بدك سوى سنه فسرات الشرك الشرك الاصغر, الشرك الأصغر sai idan ya kudurce cewa layan nan tana matsayi irin na ubangiji wajen ba shi kariya to wannan zai fada cikin ashirkul akbar sannan laya iri iri ce akwai layar da ta kasance an yi ta da sunan ubangiji kamar alkur'ani ko kuma ta kasance an yi ta wanda ba ba da sunan ubangiji ba an yi ta da surkulle da sunan aljanu duk malamai suna wannan sharhi din amma duk da haka sabanin da suka samu wajen rataye laya din magana mafi rinjaye shine barin yawa din shi yafi ko da kuwa ta alkur'ani din ce kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwadaitar akan haka ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su yi haka a rayuwarsu ba sannan bayan wannan akwai abubuwan da ratayawar zai haifar yayin da mutum yake rataye laya din babu shakka dogaransa ga Allah zai ragu idan ya rataye laya din ya ga ya fita daga wani rinsi ko ya samu abin da yake so sai tsammani sai tsammaki laya ce ta bashi ran da ya gan cikin wani hatsari ya laliba ya ji ba laya sai ki haba na san da na fito da laya ta haka ba za ta faru ba kaga a nan dogaransa zai koma akan laya ba akan ubangijinsa ba kaga wannan ma hatsari ne sannan abu na hudu musamman ga ƙananan yara lokacin da za a rataya musu laya da sunan Allah a ciki da alqur'ani kul huwallahu misali ko idza jaa babu shakka za su iya shigar da wannan laya din a cikin gurin da yake najasa alhalin cewa alqur'ani an umarce mu da girmama shi an umarce mu da musu ainihin sanya shi a guri mai tsafta yayin da za a sa yaro a wuya zai iya fadawa cikin kwatami zai iya wasa da kwata zai iya dukkan wata najasa ta kan iya ta auka ma wannan kaga wanda ya rataya masa shi ke da laifi domin shi yaro ne kankani sannan abu na biyar wannan rataye laya ta alkur'ani ta fita daga manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani an saukar da alkur'ani sun zira man kana hayyan za a yi gargaɗi da shi a yi wa'azi da shi ba don a rataya ko a rubuta a sha ba kaga wanda zai mayar da shi kundin ratayawa ya fitar da qur'ani daga makasudin da ya sa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi bisa waɗannan dalilai ta sa malamai suke cewa ko da da alqur'ani ne barin rataya shi shi yafi a rataya din hadisin amr bin shu'aib al abihi an jaddihi wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ku ya firgita a cikin baccinsa to ya ce ina neman tsari da kalmomi na ubangiji cikakku daga fushinsa da ukubarsa da sharrin bayansa da kuma raɗe-raɗen shaidan ina kuma noman tsari kada waɗannan shaidanu su halarto min to idan ya haka wannan mafarkin nashi ba zai cutar da shi ba ƙarshen hadisin yake cewa ibnu amr ibnu amr shine abdullahi ibnu amr ibnu al ya kasance yana koyar da 'ya'yansa wannan addu'a din wanda ya balaga daga cikinsu wanda kuma bai balaga ba yakan rataya masa a wuya wannan hadisi din wasu daga cikin malamai sun hassana shi sai hadisi ne hakan duk da cewa wasu malamai sun san magana kan isnadin sa amma da dama daga cikin malamai suna cewa hadisi ne hasan sai dai abinda ake kwarin a fahimta ta karkashin hadisin cewa yana nuna rataye laya a hadisin babu magana rataye laya addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace a dinga faɗa musamman lokacin da mutum ya mafarki na ban tsoro abdullahi dan umar dan amur ba kai tsaye zuwa yana rubuta yana lakaya wa yayansa ba yana rubuta yana karantar da yayansa ne wanda zaka kai matsayin fahimta sai ya fahimtar da su sai su dinga yi wanda kuma zai iya ba sai ya rataya masa a wuya wasu suna cewa yana rataya masa a wuya don ya dinga karantawa kamar allo to kamar allo ya ce rataya masa shi ba wai ya rataya masa a matsayin a matsayin laya ba wanda zai iya rikewa saboda wayansa shi kenan sai ya rike wanda ba zai iya rikewa ba sai ya rataya masa a wuya sannan kuma wasu malamai suka yi suka cikin isnadin ma cewa bai inganta zuwa ga amur ibn al-as abdullahi ibn amur ibn al-as ba shi kansa sanadin akwai magana a cikin sa to ala ayyati hal maganar da muka faɗa ta farko wacce take cewa barin lata la ya din tungurungun ko da kuwa ta alqur'ani ce wannan magana ita ce ta firin jayi cikin cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar abdullahi dan mas'ud yana daga cikin ma wanda suke matsawa musamman idan ya ga wani yara ce laya ko da ta alkur'ani ce baya bada wannan kofar wannan magana ita ce mafi inganci wani kuma wani kuma yana cewa shin ya halatta ga matar aure kai aikin gwamnati ko da kuwa mijinta yana da aiki yi da zai ɗauke mata duk nauyinta na rayuwa in ya halatta shin koyarwa wato titin ko aikin asibiti yana daga cikin ayyukan da za su iya yi tambaya ta biyu za a iya ɗaukar aikin asibiti a tsarin na nan najeriya ga matar aure aikin larura ga umuman game da aikin mace al'aslu asali ga mace shine ta zauna a gida ta yi hidima ga 'ya'yanta da mijinta kamar da Allah ce wa karna fi kunna. wannan al a ah, fil shine asali ga kowace mace ta zauna a gida da ya tarbiyyar yara tarbiyyar yara shine babban aikin da yake kan mace idan aka ce gida babu uwa babu uba uwa ta tafi aiki uba ya tafi aiki uwa ta tafi neman kuɗi uba ya tafi neman kuɗi yara ina za su to karshe za su faɗa hannun da bai kamata ba kamar yadda wani yake cewa laisa yatimu man intaha abawahu min hannun hayati fa khallafahu dalila inna al-yatima alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashmuna to maraya ba shine wanda iyayensa suka mutu ba suka bar shi baya kowa baya da gata ba wannan shine hakikatan shine maraya duk da cewa yana cikin maraici amma maraya na hakika shine wanda zaka ga yana da uwa amma ta watsar da shi umman takhallat uwa amma ta watsar da shi au aban ko uban da yake a shagala ga uwa amma kuma ba ta tare da shi ga uba amma shi ma a shagalce ki babu shakka a hakika wannan shine maraya na gaskiya to mace wannan shine al'asulu cikin cikin abin nan sha'aninsa shine ta zauna ta yi tarbiya ta kula da mijinta wannan gidan da take ciki ya zama sakan ya zama sakan nutsuwa ga mijinta bi taskunu ilaiha da Allah ya ya zama nutsuwa ga mijinta idan ya je waje an bata masa rai ya je waje an kinsa masa haushi in ya dawo gida zai samu lallashi zai samu kwanciyar hankali amma ya zo gida kawai sai dai kanka ya kalli kwano babu ko abincin da zai ci babu ruwan da zai sha amma babu shakka kaga ya baro jahannama ya fada cikin wata jahannama to amma wani lokaci larura ta kan iya kamawa mace ta tashi ta fita neman aiki bisa larura matar da mijin ta yi musu. ba ta samu mai kula da ita ba ga 'ya'ya ya barta da su dole ne ta ɗauki nauyin lamarin su sha'anin karatun su lafiyar su tarbiyar su duk ta zama a wuyanta dole ne ta nemi abin da za ta yi domin ta rike nauyin 'ya'yanta. wannan babu laifi idan ta tafi ta yi aiki saboda babu wanda zai ɗauke mata nauyin ta babu wanda zai iya mata babu wanda zai kula da sha'anin 'ya'yanta. to ko da ita din lokacin da za ta yi aikin dole ne ta kasance ta yi aiki a gurin da shari'a ta yadda ba daidai ba ne domin tana neman arziki abinda za ta saba wa Allah wannan ba daidai ba ne ba a yarje mata ba tana cikin larura ta yi abin da yake saban Allah ne don ta samu abin da za ta ci tazbiyatul ruhi aula min tazbiyatul badan wato abin da zai kiyaye mata addinin ta da imaninta da tsoronta ga Allah shi ya fi cancanta ta kula da shi sama da abin da zai kiyaye mata lafiyar gangar jikinta addinin ta shi ne sama da gangar jikinta gangan ciki duk wata azaba da zaka sha a nan duniya zaka wuce matukar ta tafi wa ta je wa ubangiji da kalbin salim in dai zuciyarta tana nan da imani ta je wa ubangiji da yawan ayyuka wahala ta za ta a nan za ta kare sabanin ta ji daɗi a nan amma zuciyar ta lalace in ta je wa ubangiji ba bi kalbin salim ba to a nan kuma za ta shiga cikin takeici kaga wahalar lahira ta fi ta fi wahalar duniya domin wahalar duniya ne yankewa ce amma banda da lahira da haya duniya ana iya jure masa amma banda ta lahira saboda haka kaga ashe ba za ta ainihin shiga cikin abin da Allah ya haramta ba domin ta nemi ta ce tana neman aiki don haka in aikin ma za ta yi ta nemi aikin da ya dace a matsayinta na mace da ya dace da matsayinta na mace kuma gurin da ba zai zama ta keta dokar addini musamman koyarwa koyarwa an fi samun tsafta sama da ma'aikin asibiti a asibiti ba lallai a samu tsafta a cikinsa ba galibi dai saboda kun san abin ba wai ko rashin rashin abin nan likitoci mata ko kuma nas mata bane a'a rashin kyakkyawan tsari ne da ya san da zai da za a bi na dokar musulunci akwai namijin yana nan kaje asibiti namijin yana nan da zai maka allura amma sai a sa musu taimaka da rashin kunya in ka ce ba ka so a ce tafi da cutar ka wani asibitin ma su ce maka mu mata ne suke allura in kana so to in ba ka so tafi kaga anan ba wai an rasa namiji mai allura bane kawai haka aka so shi yanci kuma wani katin ya zo wani abin nan wata abin nan wata matar ta zo sai a sa kuma da miji ne ba kaga annan ba wai dan tsaraka masu yin bane tsarin ne tun daga farko aka samu waɗanda suke so su karya doka su aka gara sistem din ana da wadatattun nas nas da za su iya kula to sannan ko da a ce ma an je an ba wa nas nas ayyukan nasu sai kaga kuma su da likitocin kuma ba a ainihin babu kame kai wai ai a ƙarƙashin sa take saboda ka sai kirawo su zauna su ta hira suna ta tafawa haka wannan da halatta ba to idan har za a samu irin wannan cakuɗe ɗaya ya tsakanin mace da namiji aikin bai halatta ba asibiti ne a ina ne a ko ina ne dole ne idan mace za ta yi aiki bisa larura to ya kasance ta kiyaye dokokin ubangiji kuma gurin da za ta yi aiki za a sace ayyukan da bai sabawa shari'ar musulunci ba iya saba shari'ar musulunci bai halatta ba sai wannan da yake cewa yana neman ƙarin bayani game da masu aje wani abu a masallaci ko hula ko littafi su yi tafiyarsu ga wasu suna so su zauna yaya waɗannan ko wanda zai aje wata hula ko wani littafi ya yi tafiyarsa ya tafi harkar gabansa saboda kada wani ya zo ya zauna ba ya da wannan haƙƙin in ya zo ka tura littafin sa ka zauna ibn taymiya yayi maganar wannan inda yake fadar cewa kamar waɗanda suke kama guri su sa da duma amma su tafi harkar gaban su su ce waɗannan bid'a suke bid'a suke ka zo ka kama guri ka tafi ka ce ba wanda zai zauna akwai yanzu a masallacin haramai ne na madina ko na makka akwai wasu durkoki wallahi kamar gado yadda wanda uwa sai ke faɗa kamar gado wani zai ce maka shekara tun shi ke zama a gurin wani tsoho ko ka zauna wallahi sai ka tashi sai ce maka shekara ta tun ala ya yake sallah waye ya ce sai ya kiri a ba taɓa nuna mana wani aka ce nan jimar da'iman wani yake sallah ba cikin sabo ka riga shi zuwa amma dole ka fita in sahun da yake bayan ka duk ya cika sai karshen masallaci wallahi sai dai kuma masallaci shi zai zauna a gurin shi yasa waɗanda ma suka san shi saboda rigimar ta tsufa wato da ka zauna za a gaya maka akwai wani tsoho zai zo zai kai da shi shi ba ma sai aja da duba ba kaga wannan bai halatta ba fi laki bai halatta ba a masallacin maka ta kai ana ciniki ana tuwatuwar guri musamman a azumi kaga ana ciwatuwar guri akwai waɗanda su aikin su kawai su kama guri su kama anan su kama anan sai sai sai da duwami da yawa sai je da wuri-wuri sai ya shimfiɗa anan ya shimfiɗa anan ya shimfiɗa anan akwai wasu can yayi jinga da su duk da duba ɗaya za a ba shi riyal hamsin ko a yi tsada da shi har ƙarshen wata ba haka ga abin da za a ba shi saboda haka shi sa kullum zai zo da wuri ya kakkama guri ya kama ne ya kama ne ya kama shi idan suka zo daman sai ya ce ya nuna musu ya ci wannan riyal hamsin ta wannan lana wancan ma ya zo wani lokaci kuma ya shimfiɗa su gaba ɗaya sai ya kwanta ya miƙe kafa shi fa a sahun baya can zai yi sallah wannan na sayarwa ne ba ba zai rage kansa ba kaga wannan ana magana sabiqul sai rat wani ya zai to kaga wannan zai ya zai iya zama halal amma lokacin da mutum ya zo ya zauna a sahu yana jiran sallah ko jiran karatu sai alwalarsa ta warware ko wani larura ya ce aka ce ana neman shi a waje sai ya tashi dan biyan bukatar wannan wannan bukatar tashi in ya dawo fa huwa haqqu bihi kamar yadda ya zo a hadisi wanda ya tashi daga majalisin sannan ya dawo fahuwa a haƙƙo wannan wanda ya kama gurin ya zauna yana karatun qur'ani ko yana jiran sallah larura ta fitar da shi fa huwa a haƙƙo amma mutum ya zo tun sassafe ya yi shimfiɗa ya tafi kasuwa yana ta hada hada kuma ya zo ya ce huwa a haƙƙo wannan bai dace ba abinda ake so da a gaggauta zuwa karatu ko shi kaga ya ya rushe shi da aikinsa tunda in ya zama da tsawon gaban nan duk an kama an tafi kasuwa kaga wanda zai yi gaggawa din nan yanzu ya samu sauran gaba shi an rushe masa wannan gaggawa tun ga wasu nan sun zo sun sa da duma ta kama musu sauran gaba saboda haka bai halatta ba ibnu taymiya a cikin fatawa ya yi wannan magana sai kuma wannan tambayar da take cewa waɗanne ƙa'idoji ne ya kamata malami mai karantar da mata ya kare ah, matan aure karatu ya kamata ya kiyaye ban san me yasa ake matan aure ba me ya hikima da zai ce matan aure ya ce matan da ba muharramansa ba da na auren da ba na auren ba wato su ba na aure ba ne ba doka a matukar ajinabiya ce ba halal nuna ya zama akwai tsari kuma shi da wannan tambayar na sai ya san ka'idar kawai da yana so ne kamar ya ce a yi dan faɗakarwa amma ba wanda bai sani ba ai kowa ya san hukuncin da yake kansa dangane da matar da ba kashi ba akwai wani musulmi ba da kake bai san wannan ba to na san shi ma ya san an sani shi ma kuma ya sani A daidai bane dan dan mutum zai koyi da matan aure ko matan ma da ba na aure ba su karba daga ne kuma ya ci zai keta alfarma ta musulunci ya keta ne wannan ba daidai bane ya karantar da su ba tare da kalwa ba kai ya ce zai zai zai musu interview yana kiran su ɗaya bayan ɗaya wannan bai halarta ba in ba zai musu interview din ta kama dole to ya kasance ba a cikin halwa bane ba a cikin halwa bane sannan ya kasance koyar da su karatu zai yi ba wai ya zo su yi ta hira ba ana ta shewa ana ta dariya wannan bai kamata ba su ma mata in za su yi magana da su su yi magana da su yadda musulunci ya ce a yi magana da wanda ba abin nan ba wala ya na bil qawli fa yasma'u alladhi fi qalbihi marad malami ba wai ma'asumi bane ya ce malami ba su ne ta karya miryar ta yadda take so saboda malami da shi a za ta jefa shi cikin fitila kuma shi ma idan ya ga haka ya kamata ya ja mata kulle ya taka mata birki kar ta zo makaranta ta sha kwalliya kwalliya da ba ta yi ma a gidanka da zamana akwai hijabi cikakke na musulunci da za su zo da shi in za su iya sa niqabi haza aula in har haka za ta samu aula in kuma sun saurare ba saba to ba ce ni sai a matsa musu ba amma ka a sha ko abin nan kwalli da jan baki ta zo wurjan wurjan haka taken gani eh? duk malami shi zai matsa wa ɗaliban su yi haka shi ba kuma ya kiyaye ba dinga zuga su ba kuma haka na san kowa ya san wannan sai dai kawai ai kokari kiyayewa kuma koyar da su din idan har akwai mace da su san karatun da za ta koya musu kaga ita ce aula ta koya musu idan aka raka ne to ilimi samun ilimin shi ke kan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da bilal sun yi wa mata ainihin hudu ba sun karantar da su sai wannan kuma da yake buƙatar ƙarin bayani akan wata da'awa da ake yadawa ta kin karatun boko wadda har ta sa wasu suka fara suka fara yaga takardunsu na karatu idan boko haramun ne mu ma to na dai gane tambayar wato in boko haramun ne mu ma ya ga namu ni dai ban ce ku ya ga wato ba wai sabuwar aƙida ba ce na ji wanda ya san tarihin abubuwan da suka ta faruwa a Najeriya ya ga wannan ba wai sabuwar kida ba ce da kai yanzu ne ta addabe ka amma dama akwai ta lokacin da aka fara aka fara batun irin braza din da aka kai a nan braza ɗan muslim braza kaga aiki yawa an yi ta maganganu irin wannan ɗan su waye waye aka yi ta ga takarda aka yi ta fitar da ɗalibai daga cikin jami'o'i wai su sun ba za su tafi da tsarin kafirci ba wanda ƙarshe kuma sai suka buge da shi'a ba don aka yi ba kuma yanzu suka dawo su ne suke bin gwamnatin a guje kuɗi ake kashewa yadda za su samu mukami a gwamnatin da da ake kira su ɗaku haka matsalar dukkan halayen da zai taho ba bisa tsari na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarshe ka sa masa ido ka ga ina zai ci ba inda zai ji sai ka gan shi wato daga sama ya fada rijiya daga sama da ya tsawo bai sai wuce rijiya rijiya da zurfi kuma ka zuba daga yatsar butu kuma ka ruga yanzu ka yanzu inda ake hari ake yi ma da zai yi su zama su ne shugaban kasar ba saboda haka komai ilimi da yake hukunta shi ilimin boko a karan kansa ba haramun bane a karan kansa babu wanda ya taɓa haramta ilimin boko a karan kansa ilimin boko ne yake da wasu ilimin muka na abin da ake kira ulumul ala ka san misali lahu dole da zaka yi arabiya ka ta zama mutane ke dai lahu wa li haddi zatihi ba ce sai kowa ya iya lahu ba larabawa can da farko da suka suka rayu da annabi sahabbai da suka rayu da annabi ba wanda ya san al-fa'il marfu al-maf'ul bihi mansur ba wanda ya san wannan wanda ya ce su a cikin su a bukata ta sa aka nema a sani ba haka sauran ulum duk wannan baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam to antum a'lamu bi umuri dunyakum yadda ya shafi al'amuran addinin ku ko kuka fi da sani haka abin da ya al'amuran a duniya ko kuka fi da sani abin da ya shafi duniya sauran mutane su suka fi ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sanin da ya kamata a karanta ne wannan abubuwa abu da suke abin da dai kawai aka ce a kiyaye shi ne a kiyaye abin da yake na haramun kada a fada a cikinsa idan ilimin mukan sun kasance a gurɓace suke wannan ba hana karanta ilimi don ya gurɓace za mu ga ibnu taymiya in yana magana akan falsafa ko akan mantiki duk da cewa duk wani sharri a cikin ilmul kalam waɗannan ilimin muka na mantiki da falsafa su suka haifar da shi amma sai kaga ya fi ma masu ilimin ƙwarewa a ciki har ta kai Abu Zahra a cikin tarjama ta da ya rubuta yake cewa ba dan yadda muka ga Ibn Taymiyyah na ya karfa latifa ba da za mu ɗauke shi daga cikin manyan manyan malaman falsafa na musulmi saboda yadda yake littafin sa Ar-Radd 'ala raddi da yawa masu mantiki mujalladi ne kato ya kai shafi ɗari biyar ya yi tafin duk ka'idojin su ce ka'ida kaza kaza ma da suke faɗa ba su ma gane ta ba shi kansa ma a platon da ya yake ko a riso ko a ne da ya faɗa ba haka ma yake nufi ba su ne ma ba su gane ba ai kaza kaza ya yi ta musu gyara inda bai karanta abubuwa zai iya musu wannan gyara ba kawai cakuduwar abu da abin da yake ba gaskiya ba Abin da kawai ake bukata kai mumini kai musulmi ya kasance ka san daidai din ka san gaskiya na karatun addinin musulunci wannan zai sa ka ware gaskiyar daga abin da yake barna kuma maganar cewa karatun boko haramun ne ko a'a a sai an yaki gwamnati sai an kafa matsala ta abin nan gwamnati ta musulunci sai an yi kaza sai an yi kaza wanda abu ne mai dogon tarihi kamar da taɓa ishara zuwa gare shi akwai wasu lokuta da aka samu alamul islami aka samu irin wannan da'awa din wanda da karshe ta haifar da abubuwa da dama kila munasaba idan ta zo wani lokaci kamar da muka yi magana akan alqur'aniyuna za mu yi magana kan irin wannan amma lokacin da munasaba ta abinda ba na so a dinga cewa wata wata wata aqida da ta bayyana kamar mutumin da zai faɗi wannan kamar yanzu ma shi ya fara ma harkar addini amma da yake harkar addini a Najeriya ta wannan tsohon abu ne an daɗe ana cin cikin cikin na cikin 1980s a tun ma cikin sanin s ko to duk abu ne da an riga an san shi a baya wasu sun yi shi karshe ga ramin da suka fada kuma yanzu wasu yara zo su shiga cikin wannan wannan guguwar su ma karshe ana bin su wanda suke za su gane a hankali a hankali za su gane wanda kuma su gane ba muna musu fatan Allah madaukakin sarki ya gane da su هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم